jama'a masu kallon daɗaɗɗen shirye-shiryen tashar gidan talabijin ta nta hausa babbar tashar da ke yaɗa shirye-shiryen ta da harshen hausa a duk faɗin nahiyar afirka barka mu da haka na umar muhammad karaci da ya saba kawo muku shirin tunin da ya shirya gidan talabijin a ta nta hausa a yau shirin namu zai tattauna da wani ɗaya daga cikin dattawan arewa wani wanda ya daɗe yana ba da gudunmuwar shi domin samar da ci gaban ƙasa wato mai girma sanata abdullahi adamu turakin kefi kuma sadatawa da ke wakiltar shiyar jihar nasarawa ta arewa maso yamma sannan kuma tsohon gwamnan jihar nasarawa domin tattauna akan halin da ƙasa take ciki da kuma ƙoƙarin da ake ganin an lalubo hanyoyin da za a samar da zaman lafiya duk dai a ƙoƙarin ganin an ci gaba da samun ci gaban halin zamantakewa da ma ci gaban tattalin arzikin ƙasa na barkan mu da warhaka a rankaɗe najeriya ƙasa ce ta daɗe lalle kasa tun bayan shigowar turawa mulkin mallaka sai dai ƙasar tana fama da barazana ta al'amuran da suka shafi kabilanci ɓangaranci da wani lokaci suke kawo tashin tashina a matsayin ku na dattawan ƙasar nan ya kake ganin wannan al'amari kuma wace hanya kamata a bi domin ganin an gano bakin zaren sa matsala a to madalla a nawa fahimta abin da ya kawo wannan irin damuwa da ƙasa shiga ciki ba wani abu ba ne ba barin ƙa'ida ko ƙa'idodi na rayuwa wanda al'adunmu ɗabi'o'inmu suka tanada da irin harkokin tafiyar da mulkinmu ta tanada barin waɗannan hanyoyin barin waɗannan ƙa'idodin sun samu cikin hannun ƙaƙanin kayi da muka samu kanmu ciki yanzu me nake nufi da nan maganan da farko rayuwanmu a al'umma a najeriya musamman najeriya ta arewa shine muna ganin darajar al'adunmu domin garjin al'adun namu akwai tarbiyya na musamman wanda mu ya tanada wanda kuma muke amfani da su ana koya ɗaya masu tasowa ko yaro musulmi ne ko kirista ma a arewa za ka samu yanayin tafiyan mu yanayin tafiyan mulkin mu yanayin tafiyan tarbiyya ɗaya yake sai dai kawai ba za a rasa ba mace mace ba wanda kyan addini a ya zama farili a waya kaza kaza kaza wannan hanyar wannan sunna ne kaza kaza wannan sabai kaza wannan hanyar daban amma ɗabi'u na eh, mantakewa na zaman tare kowace kabila ne a ƙasar nan za ka samu muna da abin da ɗan danganta mu da juna to waɗannan ƙa'idodi na rayuwarmu an da su kuma wanda aka ɗora babban haki na kula da wayannan ƙa'idodi namu na rayuwarmu al'adunmu da sauransu sarakunanmu ne sarakunanmu su ne waɗanda yake haƙƙi na adana ɗabi'unmu da kuma tabbatar ana aiki da su ya dogara ga allah dogara gare su to sarakunan yanzu an ta mulki ba a martaba mulki yadda ya kamata ba a ganin girman mulki yadda ya kamata yaron da bai san ma menene rayuwa na zuriyansu ba yau zamani ya kawo mashi ba tare da tarbiyya ma ba ya zama shine shugaban al'umma yaron da na sha faɗin wannan auren fari ma ƙilla bai yi ba bari ya san menene rikon gida rikon iyali menene ma cefa ne bai sani ba an zo shi yau shi ne ce mana local government saboda zamani ya kawo tsarin mulki na ko ya an kawo shi an ce ga aiki irin wannan cewa an zaɓe shi kuma zaɓen ka yin zaɓen yanzu ba irin na da ba to muddin ka sa irin wannan ba al'amari a gaba to muddin fa in ka wulaƙanta tushenka to yanzu ba yanzu akwai tushenka saboda haka na ganin abin kuma wayannan ɗabi'un namu da al'adunmu suna koya mana dangantaka tsakaninmu da makwabtanmu ka san gidanku ka san makwabcin mahaifinka ka san dangantakanka da mahaifinka da shi da sauransu haka mahaifiyarka ƙawayenta ne yan uwanta ne haka mahaifi kana da akwai darussa wani cikin ɗabi'unmu wanda ke koyawa matashi yanzu ina ba kusan babu su sai nadiran a cikin wannan makamancin su to shi ne ƙara fata wannan lamari banda wannan kuma karatun boko sai aka ɓata shi ba yadda muka san shi da muka taso ba duk irin boko kake yi ka san gidanku ka san iyaka ka san ƙa'idodin rayuwa ka san tarbiyyar da aka maka na gidanku kabilan kabilan ku addinin ka da sauransu to yanzu duk wa'ina ba an watsi da su mai gida yau bai san kwanan dan shi ba bai san tashin dan shi ba bai san karyawan dan shi ba bai san cin abincin ranar shi ba na dare in ma ya mace ce kusa yanzu haka to sau haka wadda sun cakuɗe sun rikice kuma waɗanda hakkin abin ke su ba duka suka san eh, suka san zurfin lalacewa ko kaucewa ka'ida da aka yi ba ko kuma kaucewa ya kaucewa ka'idodi na rayuwa don ko addini ne akwai ka'ida da Allah shi faɗa mana menene ma tsarkin nan da ba ka yi ba sai da tsarki me ya tsarki addini ya koya maka me ya tsarki in sallah za ka yi sai ka yi alula menene alula me na faralin alaula me ya sunnoni alaula me ya mustahabban alaula ko ba ka ba in sallah ne menene niyya me ne tsaye da sallah me ne bayanan kabbara da sauransu menene ruku'i me ake a ruku'i me ya sujada duk wa'annan in ba ka san su ba to sunan ka hoto a sallah to haka rayuwa yana da ka'idodi idan ba ka samu tarbiyyar ka'idodin rayuwar nan ba to ba ka da rayuwa mai farka daga da al'amarin noma da kiwo ya daɗe da zama wani babban harsashi na inganta halin zamantakewa ta maci gaban tattalin arziki musamman a arewacin najeriya sai da wani al'amari yanzu ya fara ɗaukar wani sabon salo na aka la'akari da yadda fulani makiyaya ake danganta su da rikice-rikicen da suke faruwa na sace-sacen shanu garkuwa da mutane da ma rikici tsakanin fulani makiyayan da manoma wanda za a iya cewa yanzu ya yi nisa har yana babban barazana ga tattalin arzikin kasa matsayin kuna wanda kuka dade a wannan harka ina mafita to a nan kowa ya saki ƙa'ida ba zai ga fa'ida ba ka gaya kowa na sha magana kan batun makiyayan nan da manoma a ƙasar nan an ɗauka mummunan suna an ɗora wa makiyaya an ɗauko duk jaraban ƙasar nan an ɗora wa makiyaya duk hanyoyi na neman fitina an ɗauka an ɗora wa makiyaya ina ganin ba musu adalci ba ina ganin ba a yi kyaya adalci ba hakika a cikinsu akwai na kwarai akwai waɗanda ke ƙilla kuma ba sa ka'idan ma na kiwo ba sa bi amma wannan ba da za a yi jahaɗe a ɓarsu na makiyaya kuma a ɗau kabila guda a sa su a gaba duk maganu marasa daɗi a ɗora musu duk ƙage-ƙage irin na zamani don a ba su laifin abin da ke faruwa an masu to ina ganin ba a musu adalci ba a fulani adalci makiyaya ba a musu adalci kuma ana ganin laifinsu ne kawai na sha faɗin maganan nan amma maganin ke faɗi ya shiga ya bada kun kunnen shegu ni na ba da gaske a fulatinin ƙasar nan ɗan ƙasar nan ne kuma duk wani yanci da tsarin mulkin Najeriya tanada wa ɗan ƙasar nan ba fulatinin ƙasar nan kuma kiyayen ƙasar nan shi ma wannan yanci ya shafe shi yana da su yana cikakken iko a cikakken yanci na kasancewar ɗan ƙasa kuma yana da haƙƙin hukumar ƙasar ta kare mutuncinsa yana kuma haƙƙin hukumar ƙasar nan ta inganta masa hanyoyin cin abincinsa hanyoyin tattalin arzikinsa gwamnatin tarayya na jamhuriya na farko gwamnatin arewa jihar arewa zamanin su dauna an yi kyakkyawan tanajewa makiyayi da manomi a ƙasar nan mun sha faɗin wannan magana ba aiki da shi in ka je a yake suna archives na kaduna wuraren ajiye takardu da sauransu tarihi tarihin arewa tarihin najeriya za ka ga inda irin tsare-tsaren da aka yi burtali na makiyaya hanyoyin da za su bi ko daga suke a naira su yi akwai hanya kan mashaya um, um, um, wurin kiwo dajin gwamnati lokacin muke kiran shi duk wani an yi su suna cikin dokokin ƙasar da aka yi ba ɗayansu da ake aiki da shi ba yadda za a yi na shafi ɗin wannan magana ba fulani yi daga sakwato ce ga hanya da dama aka sani ana biyan doka ta ƙayyada da bi ana bi wani hanya yanzu hanyar nan sannan ya gangance biyan babu hanyar yanzu ha ga inda ke zuwa a mashaya inda ke inda ka tanaji ruwa misali na dam dam yau in ka bi wannan duk an nome hanyoyin da wannan hanyar da ake ake magana wani ta tanaji da ke ko in an yi mil kaza ko kilo kaza za a tsaya za a yi akwai ma'aikata za a yi dan gini na ma'aikata na kan hanya na masu um, um, malaman dabbobi da sauransu da yan magunguna sauransu suna mutu da kawansu babu babu nan yau huji ma da ake yi na shekara-shekara ko ta shi da shi ko kuma in ta ɗauro babu huji na yanzu ko mutanen nan ana yin bajet kasafin kuɗi biliyoyi biliyoyi in an ce kiwo sana'a ne kiwo sana'a ko makiyayi sana'an shi kenan ba a ɗauki nauyin eh, inganta sana'an shi ba wa ya faɗi haka in ka je kasuwan abuja yau ga rufuna na gwamnati ta yi iyaka ce ba da haya misali ga wuraren kama ruwa ga ruwan ruwan an rijiyoyi da sauransu ko famfon an ji an kai musu ga tituna kwalta kamar ka kai bada kai kwanta duk kudin wata kai da su ga kudaden manyan wasu ma'aikatu masu zaman kansu da gwamnati kudin gwamnati da ake sawa central bank a yanzu kudin ke musu shehu latini ba dan kasa nan bane bai da yanci ne kowa mun sun taso kowa ya shiru ba mai cewa komai to yanzu abubuwa sun kawo kowa iya nan a neman yanzu yaya za a yi fulani ko a so su ko a ƙi yan uwanmu ne tare aka rene mu tare aka gina tubalin arewan nan namu da muke muke tinkahu na yan arewa yan arewa da su a ciki to da ya taso a nan ba wani bambance bambance a wani fulani ne sai kawai irin irin wasanni da kanu na al'ada haka na wanda muka gada a a da fulatani a tibi da fulatani a bakatsine eh, da ba banufe ire-iren waɗannan dangantakar namu na wasu juna tabbacin akwai dangantaka mai tarihi mai tsawon tarihi tsakanin mu kenan akwai su haɗa kawo amma yanzu an zu da su an zu an zu an zu da su tarihin ma ɗan ƙasar da bai san shi ba yanzu yanzu an shi an ɗauki makiyayi ne kawai ɗan ta'adda an ɗauki wannan riga an sa an sa makiyayi to dole mu farga da wannan hatsari ba ta falata ne ko muke a ƙasar nan ba ta arewa ne dole mu fahimci haka kuma dole mu tayi tsaye mu kai za mu magance wannan babu shakka noma shine babbar sana'a da aka sanya arewacin najeriya da shi kuma ya daɗe yana taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki musamman ma a arewacin najeriya wani kira za ka yi ma 'yan najeriya musamman matasa da ganin sun koma sun rungumi kidan noma na domin ana ganin zai taimaka kwarai da gaske wajen maganin waɗannan matsaloli. maganar noma ba sai an gaya kowa ba ɗaya daga cikin ba zan bar maganan um, barin turba da rashin tarbiyya da ake muke fuskanta yau ba da duk ɗa na kirki ya tashi gidansu zai gama da ake a gidansu ko menene sana'an da ake a gida za samu akwai noma a ciki in mutum gidan gidan zuriyan ko kira suke yi to suna da gona ban da kiran za suna da gona idan fawa suke yi suna da gona idan gini ne magina ne suna da gona kai ko mawaka ne suna da gona yanzu ba wannan yaro bai ga gidansu ana noma ba bai tashi da kazucin son noman ba ba akwai wasu harkar noman ba ba akwai wasu muhimmancin noman ba haka ba shi da wannan don rashin tarbiyyan rashin ilimin da wannan kishi na kare harkar noma kuma ko mutum ya so ko ya ki ainihin dukkan rayuwa sai an sa noma ciki da babu abinci babu rayuwa babu ruwa babu rayuwa allah na mana ruwa a lokaci kaza zuwa lokaci kaza cikin a kowane shekara idan wasu na sarrafa ruwan nan ba sai a waye gari ka ga ruwan da mata mutum dan adam zai sha babu shi to saboda haka babu da wata hanya illa gwamnati dole mu kowa ka gwamnati nan abubuwan da ake wa masu gata dole a koma kansu an saki hanya noma ba don sada ka yi eh, shugaban kasa muhammadu buhari a nashi wannan zuwan nashi na faran hula ya kawo batun ingancin noma ba to da allacin zai fi haka to an taso da abin da ya zo da shi na harkar noma abin eh, da yana kuma bayan za shi gaba eh, gaba cikin al'amarinmu to amma bara an samu daga bara zuwa yanzu an samu wannan ciwo na annoban coronavirus to shi ma ya kawo dan cikas a tsare tsare da aka yi na harkar noma kuma allah ya taimake mu shugaban kasa wani buhari ya tsaya tsaye ya ga cewa daidai gudun iyawa da samuwan halin yi an magance duk wani abin da ya addabi harkar noma a wannan lokaci da muke da shi mawuyaci to abin da za a yi kawai shine shi matashi yanzu zai ce maka ai noma irin na zamani a irin na da da mu muka muke magana a kai ba zai yi ba shi dan zamani ne ah, ba zai iya zuwa ya humɓasa ya sari ƙasa da galma ko na abin nan ba sai dai ya samu irin su injuna na'urori na zamani tukuna shi zai ce zai kila zai tanin komawa gona saboda haka dole gwamnati ta ga wace hanya za ta bi a samo hanyoyi masu sauƙi wanda waɗannan na'urori na noma na zamani zai samu ga matasa wanda zai sa su gani su yi sha'awa na kuma su yi harkar noma akwai hanyoyi da yawa da gwamnati ta yi wanda zai sa su yi sha'awa na noma kuma su koma ga yin noman amma dole ne hanyoyin da za su zo ba zo hanyoyi masu tsauri ba domin in an neman a ja hankalin mutane dole a bi hanyar da yake za su yi sha'awa na abin da ake son a yi yanzu to saboda haka waɗanda wani abu da gwamnatin nan ta taso da shi ta zo da shi ta so ta yi yanzu wanda na san kokarin da ake son a yi shine ana son a sama wa matasa na'urorin da zamani gwamnatin nan ta samu wani ɗan yarjejeniya da wani hukuma ah, na, masu, masu kera ah, na'urori na zamani na noma a brazil wanda yake za kashe kuɗi kusan dolan Amerika biliyon ɗaya da dubu ɗari biyu ah, amma ba kuɗi ne zunzurutun kuɗi za a kawo a rabawa mutane ko bashi ko kyauta ba kayayyakin aikin ne za a kawo a shigo da su a harhaɗa su ko karamar ƙaramar hukuma za a yi ma'aikata wanda samun taraktoci guda kaza a ciki akwai ofis da yara harkokin noman zamani da yadda ake sarrafa tractor din tana yadda gyara ta da sauran um, na'urori na noma ko na watsa magungunan kwari ne ko kuma na zuba taki ne ko na girbi ne su za su kuma za a koya wa mu yadda za a sarrafa su a samu galaba dukkan abin da aka fuskanta na sha'anin noma muna jin idan allah ya sa wannan ya samu zai ƙara buɗe ƙofa na sha'awa na harkar noma ga matasanmu an ba wannan ya samu ba to da wuyan gaskiya samu yadda ake so don kare tambaya ta karshe saboda lokaci na ga a matsayin kuna dattawa akwai bukatar kai kira da babban murya ga dukkanin 'yan najeriya na kai la'akari da bangaren arewa suna bukatar bangaren ku domin su rayu na ganin sun haɗa kansu a rubu baki da zama lafiya da zuciya da ƙasa to anan fi sabilillahi dukkan mutum mai kyakkyawan ƙuduri dole ne ya tsawatar idan ya gawa su lalace wannan hakki na kake da shi domin ka samu rayuwa mai albarka in kai magana za a ji ka to duk mutumin kirki zai so ya magana ya faɗa da ke mai kyau wanda zai kawo haɗin kai to amma fa dole ne mu san cewa idan bera na sata to dawa na wari abin da ya kafa tunan na kwana-kwanan nan ba mu fuskanci gaskiya a kan shi ba mutanen aka mozanta mawa mutanen ma aka mozanta mawa kuma shi idan aka kai hali wanda ke ba zan kira shi yaƙi ba aka kai wani harkar tarzoma kuma ba zai tada hankalinka na rayuwanka da mutuncinka da martabanka to in magana baki ba zai yi ba abin da lahuwa ce maka ma shine makaminka muna da abinci ba da abinci kuma duk mutum kai da kan shi ba zai wuce ba zai wuce shegantaka ba to an rena mu su za su ga dama su zage ba su zage a gidan talabijin su zage mu a rediyo a je wurin lecture ma a zage mu a dobi shugaban mu ɗayan mu ne dan uwan mu ne dan mu ne uban mu ne a fudu magana mara daɗi a kai shi ko amma zage shi daidai ne amma kai in ka fito kai ce kul ko suka yi wani kai ce kule wace ba ce kule to kai ne mai laifi na yarda dole a da ta dole ne mu kama kanmu abu da mai cewa mu ga hanyar za mu gyara musamman a halin wannan ɗaya daga cikinmu ne ke shugabancin najeriya Wani buhari to amma fa wani lokaci <coughs> mutum bai san yake cewa ne eh, ba wani lokaci ba san cewa a wadanda muna da namu irin yancin ko muna da irin namu dabaran ko muna da irin namu wayo na rayuwa kuma muna da irin hanyar namu za namu kare mutuncin mu ba su tunanin wannan su to har yi ga mun saki kan mun saki mun saki mun taba mu har kai ga reni ya shiga tsakanin reni ko mai yawan gaske mai zurfi to saboda haka dan ana abin da wani ma'aikata masu noma da su kai kayan noma eh, kudu da sauran suka yi ya dana cewa eh wadda fara su fara zage-zage suna yi harin zage-zage amma sun manta a ƙasar da duka take yakin basasa wadda ba yakin muke cikin yanzu ba a lokacin yakin basasa chief Obafemiolo lokacin da aka yi kasafin kuɗi na shekara na tara da 60 ko da takwas ne ana cikin yaƙi da cikin zafi yaƙi lokacin to cikin aka hana shigowa da waɗansu kayayyakin harkar abinci har da irin kifin da stockfish mai shi a hausa stockfish a ba sadina na wani na shi kakar kamar kawai ta ce eh. za ka shi za ka shi a dasa da ita kuma kamar kashi kai yake za ka shi um, stock fish ba san sunan shi da yake ba mu nan ba ba san shi da hausa ba to sai iya cikin abubuwan da aka sa ce kana shigo da su kuma wani abu ba su amfani a jikin mutum amma da yake da akwai ana jarabar cin shi a kasan a kasan gabashiyar yadda kasan nan da wasu abubuwan da cikin suka ce ta yaya za a yi ana cikin yaƙi ana tsana magana sulhu da sauransu an hana shi gwada sai wani lokaci ya ce ai yunwa makami ne na yaƙi ah, sun faɗi wannan mu da shekarunmu sun kai an yi da mu da ramu da wayo mu kai wannan <laughs> to lokacin ba laifi bane ba yaƙi mana ba sa sa kenan bare yanzu an sa ci mutuncin mu a ci mutuncin iyayen mu mu da ranmu saboda haka wani lokaci mutum yana kashi shedan ne to sai ka mashi gaban shi shedancin in kowa ya san kowa to sai a kamsa zama lafiya hakanan lokacin da kafin a fara yakin najeriya tun lokacin ba tura dauna ba a jamhuriya ta farko ta fari a zikiwe ya yi president na najeriya lokacin da ke firimiya na najeriya ta gabas eastern nigeria ya ce ya ce we should forget our differences mun manta da bambance bambance da tsakanin mu sannan ce a sannan ya tashi ba da ce a ba zama ta da bambance kawai kai ba sai dai kawai mu samu fahimtar bambancin mu mu kada magance shi amma ba mu manta da shi ba to fa muna na kan wannan bakan har yau dole mu samu fahimta ingantaccen fahimta tsakaninmu da su me ke kawo reni tsakaninmu da su mai maganin shi ah. Allah baya kuskure yau arewa in karba najeriya kashe goma na ƙasa kusan kashe shida da ɗori arewa ne in karba al'ummar najeriya kashe goma kusan kashe shida da ɗori 'yan arewa ne tun da ko muna da ƙasa to ko hanya a yi abin da za a ci allah ba mu shi fiye da wa'yan abokan rayu kuma ba muka ba kanmu ba allah ya bayar kuma da abin muka raba najeriya ba lugard shi ya zo ya ce a nan kaza ne can kaza ne da sauransu kuma wani suka ce ba sa suna son a koma tafiyan jiya ana tafiyan jiya ne first republic da eh, su suka rusa shi su suka shirya ku aka kashe su dauna amma yau to amanta da wa'annan mu ne kuma su laifi dan kawai dan arewa ke tafiya to abin sai arewa to babu to amma babu gwanin ta to ba mu da nan ba dole ne ya samu lokacin da gaya wa juna gaskiya sannan kuma a san za a magance damuwar da muke shi ta goyi baya abin za a yi na to na faɗa ba kada mu yi amma kada a ce mana kule a kasa cewa cis muna zaune na aka yi sas da su na matasa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma an san tushen sas an san suka faro ta daga ƙarshe so suka yi da wannan abai kawo wani sanadiyyar fitina wa gwamnati to da ke allah ba zalin kuwa ba ne sai ƙaiƙayin shiƙa ta kuma gaba shekiya a son masu dinna ma a a allah wade da 'yan sanda waɗanda suka yi asara kaza kaza a biya su gwamnati kaza kaza kaza kullum su suke daidai kullum suka yi komai suka yi daidai ne don su suna da ilimi suna da baki suna da jaridu suna da gidajen talabijin su yi duk abin dama na tsiya kuma a tsaye akan haka to ni na ganin wannan ba zai zama shi yin shiru ba magani ba ne ba haka magana zai kawo tarzoma ba amma dole mu gaya juna gaskiya duk dole ka dora shi akan gaskiya ba zai rushe da irin yadda aka yi can asalan muka taso da shi zuwa yanzu a jamhuriyar farko zan su saddon sauransu su a wallon su a zikiyoyin da an tafi a haka da killa wani lalacin bai kai mana haka ba to barin bayan nan kan bamu ba mu san bamu da tushe akai kuma kai watsi da inda muka taso shekai mu da muke yanzu to kar mu koma da hana ango baya mu yi abin da zai kai mu ga samun salama samun zaman lafiya samun sanin mutuncin juna darajar juna kuma ba sanar juna mutuncin juna ba wannan shine ne abin da eh, muna godiya kwarai kwarai da da hidimin da ke gaban ka da ke lokaci domin tattauna da ina waɗannan muhimman abubuwa gode Allah saka da to da jama'a masu kallon shirin turminar shirgar talabijin ta a tsaye kuna tare da hujjiyar da yadda bakon namu za mu iya shara ɗaya daga cikin dattawan arewa muka tattauna da shi akan halin da ƙasa take ciki kuma kun ji shawarwari da mahangen nesan da ya yi da kuma yadda za mu iya cewa ya yi nuni cikin hikima da dai a ƙoƙarin da ake na ganin an ci gaba da gudu tare a tsira tare da kuma ƙara inganta ƙasar nan da ma ci gaban arewacin najeriya wato mai girma sanata abdullahi adamu ke kebbi da masu dattawa da ke wakiltar shirya jihar kebbi ta arewa maso yamma sannan kuma tsohon gwamnan jihar nasara a madadin shi baban namu da duk da hidindimin da ke gaban shi yadda ya ba da shagirin talabijin ta yanki hausa lokacin shi da ni da jagoranci ku shirin umar muhammad karaci sauran abokan aiki na da suka taimaka mana ke cewa ku ci gaba da kasance da tashar gidan talabijin ta yanki hausa a nan da ke cewa ku huta lafiya. Yeah, yeah, yeah.